bayan wani taro da suka gudanar game da dokar ta bacin da yanzu ke cika shekara guda gwamnanin jihohin borno adama da yobe da ke cikin dokar ta bacin sun fa fitar da wata sanarwar haɗin gwiwa inda ma suka nemi da a janye dokar ta bacin tare kuma da sauya lale a yaƙi da masu tada kayar baya alhaji ahmad sajo da ke zama daraktan yara labaran gwamnan jihar adama mutalan yako ya fa bayyana su na neman janye dokar alal hakika doka ta baci in har ta wuce shekara guda bata cimma burin abinda take bukata ta cimma burin more ba to ya kamata a sauya salo watakila in aka sauya salo za a cimma nasarar abin da ake so ah, abubuwan da suka faru nan shekarar nan guda da da suka wuce ya kamata su zama darasi na yadda za a yi a samu maganin wannan abin. Mun kuma faɗi cewa ko lokacin da aka yi yakin basasan Najeriya da aka yi kamar wata goma sha biyu zuwa sha shida an kai cimma wasu nasarori wanda yake an ta sama samun cin karfin wannan faɗa. Muna gani doka ta ɓaci nan da ta yi kusan shekara a nan jihar Adamawa da Borno da Yobe ya kamata yanzu kan an samu wasu daru darussa wanda za su taimaka wajen cimma nasarar abin da ake so a yi ba lallai sai an sake gaba wata dokar ta ɓaci a wayannan jihohi guda uku ba. Haka na kuma gwamnanin sun fa nemi hukumar zaben Najeriya a INEC da ta yi koyi da kasar Afghanistan ta wajen gudanar da zabe a irin wannan yanayi. cewa muka yi da hukumar zaɓe da talakawan wannan yanki na Adama Borno da Yobe. Koyi darasi daga abin da ya faru a Afghanistan. Taliban ta ce in za a yi zaɓe za ta hana za ta yi za ta ta da kayan baya amma da hukumar zaɓen Afghanistan da gwamnatin Afghanistan da jami'an tsaron Afghanistan da talakawan Afghanistan suka ce su ba babu wani wani tsagera wanda zai hana su yin zaɓe sun fito kuma har sun kai kashi hamsin da takwas na yawan jama'an kasar sun fito sun kada kuri'a in kai kiyasi kuma wannan kashi hamsin da takwas din kusan haka kwatankwacin haka ne a kasar amerika ma shekara dubu biyu da goma sha biyu haka yawan jama'a da suka fito suka yi zaɓe don haka an fito an yi zaɓen kuma an gwada ma wa'annan tsagera cewa ba za su yi tsageranci su hana mutane ta rayuwarsu ba. Cikin kwanakin nan ne da kungiyar sa ido kan hakokin nan Adam ta Right Monitor Group ta kai ziyarar gani da ido a juyin da ke cikin dokar ta ɓaci inda ita ma ta nemi da a yi dokar. Mr. Olufemi Ado shine babban jami'in kungiyar a Najeriya. The situation whereby a eh, Boko Haram members with about nine hillock bosses we move to town then the military need to be questioned. They move to town and operate for five hours and they go away kai akwai abin dubawa inda yan boko haram zaga sun jerin gwano da motoci kusan tara su jera su shiga gari don kai hari to lalle ya kamata a tambayi sojoji su shiga gari su kai hari na awowi kuma ko martani ba a maida musu ba habawa akwai abin dubawa nan sannan kuma kaji sojoji sun fitar da sanarwar cewa sun kwace motocin su kusan 600 ko 700 na yan boko haram to ina motocin suke ya kamata dai a yi tunani da kuma sake lale a cewar jami'in kungiyar tarat Monitor Group a da ranar 19 ga wannan wata na Afrilu ne dokar ta bacin ke cika shekara guda kuma yanzu abin jira a gani shine kowane mataki kuma za a dauka Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya.